khalifa wanda yake ceo na peace now media wanda ke jagorantar wannan foundation shine mu khalifa shine mu khalifa wanda yake ya shahara ya shahara ba don komai ba don aikin Allah ina rukun ubangiji Allah masa ikhlasi ubangiji Allah ya tabbatar da dukadukansa kan sunna sannan abinda wannan bawan Allah ke yi gaba da yammu musamman nan darul hadith ahli sunna wal jama'a muna bayan shi da addu'a muna roƙon ubangiji Allah ya taimaka masa muna rukunsa ya sa himma ya ta kallon gaba kar ya kalli baya domin mutane mutane da kake ganin nan Allah ya ce wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah shi yasa wannan foundation muna tare da ita dan wa khalifa Allah ya sa ma rayuwarsa albarka ubangiji Allah iya masa wanda yake gurbin su na peace dawa media suka yi kokari bayan rasuwa suka ce su tsara wani abu na kuɗi na gudunmuwa kan hadithin manzo Allah da yace usna'u li ali ja'far li ta'am fa innahu kad asabahu ma yash'ilu lokacin da musiba ya sauko cikin gida na mutuwa abinda manzo Allah ke nema ne a taimaki wannan gida shi yasa akan waga hadithin yayye kuwa tsakanin 'yan amerika da kuma 'yan europe amerika sun tara kudi karkashin peace dawa media sun samu 720 dollars wannan 720 dollars nan sai ya aiko muna ya ce mu darul hadisi mu wakilce su mu raba wannan dukiyar ko mu raba wannan amana to da muka yi canji ba kuma samari ga samari wasu sun je sun kafa wani wani ya shi wani committee wai mai na gyara shi ana tujara mutane na banza wai mu ne consent kaza shi ana tujara mutane kwansan banza in ka gano magana akwai matsala wani kaza yayi kaza akwai problem she ka kira akwai yaro akwai samari kani mu ne ko ɗan wudan wamu na ce mai khalifa ko ba san khalifa bai jin magana na sai yana kallo na yanzu khalifa Allah maka albarka ya taba kira na daga kasar America yace min Anas nace eh yace problem ya tashi kuma kan wani ne wani nan kuma dan malami ne in maganan nan ya fito ya zama na kunya Anas na gama ka da Allah shiga ciki tsakanin kai da shi kurin ku yi gyara na ce khalifa baka gaya ma kowa ya ce ban gaya ma kowa ba ya ce akwai wayansu suna zama kan facebook ban son masu ji maganar sam domin ba su da mutunci kun san mutunci ina ce mutum bai da mutunci ma'ana bai iya goya mutunci mutane ba bai da mutunci ya iya ya tube ka sirara wayannan da suke tube mutane sirara wallahi ku jira ranar tashi alkiyama shi ku yi kallo sai Allah ya ture su sirara dai bayan daya na kira wannan bawan Allah muka yi magana shi da kan shi da na fara koro mai shi jiki shi sanyi yace malam na baka kwana uku mun solve problem malam gari ya waye ya kira ne ce malam ga amanan nan a bayar magana ya kare har yau magana ya kare ai da khalifa yayi yazo ya zauna ko ya bude facebook ne ta kira mutanen duniya kai wa ka bude facebook za ka yi gyara barna za ka yi barna in gyara ne in dai lalle facebook nan kiran mutane da kuke yi kuna maganganun mutanen nan in gyara ne fara da kanka akwai ranar da aka zana topic sunana Anas Ibrahim Taufik nayi kaza jama'a ku zo mu gyara ni Allahu akbar gode suna yi sun da ke sunan mutane ke sa ku iya gyara samari mun gama da na dattawa ina yi na samari ne sarakai kuma ku iya gyara babban yaya ka iya gyara kani in Allah ya girmama ka ka iya gyara babban aiki ne wanda yake ubangiji Allah na ce muna ganawa mafi yawa ba alheri shai wanda aka yi gyara mai kyau shi sabai Allah ku iya gyara wanda yake in ka iya gyara wallahi ladan ka wurin Allah kiyama shi ka gani shi sa. Allah rufa muna asiri saboda masu tona asirin ga manzo Allah kowanne safiya she ya ki Allah rufa mai asiri she yasa ni ma ina ku da ni da ku da ka tashi da safe ka gama sallan asuba she ka daga hannu ka ce Allahumma astur aurati wa amin rawati ya bi asirin ka duka ya gaji bai samu yanzu ma naji ana tura da mutane mata ne don mata su kawo sarrafi su su kawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala tajassasu ko wala yaghtab ba'dukum ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita mazalla ce to duk wanda ke aikawa do a kawo asirin wani Allah kuma na aiko mala'iku su kawo asirin ka wani ce na je na yi komi ga inda nabi na gama na gama na gama na gama da wani a duba in kana son ka gama da shi shiga kabari ka fito lafiya ka gama da shi kenan amma dai kabari na jiran ka har yau ba ka gama da kowa ba naka na zuwa Allah kare mu baki daya sai sa bayan Allah ubangiji na gaya muna la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin sai ce me aw islahin bainan nas aw islahin bainan nas gyara tsakanin mutane ai sulhu sulhu kuma na mai na gaskiya na adalci ba sulhun da in kana yi me wanda kake masulun ya san kai a zalimi ne nan za mu yi sulhu tun ba mu yi